يطرق المغرم الأوز والدجاج ما يحرم هذا حجي zai iya yanka dinya wawa zai iya yanka kaza alala ba ka bi zalika mai harama da haji zai iya yanka agwagwa zai iya yanka dinya babu laifi bi zalika tun da kaga ai ba hara musu farasan kogi ba Haka kuma yi tabbatan daga cikin ba dabbobin daji ne ba dabbobin gida. Kuntu lijin alƙafi ne. Ah, alaisa iwazu ta ya ce duk tsayi bai halarta ba shi iwazu ba tsuntsu ba ne bai ya tsiru. Fama far kuma bai hu wa bai na Mai ya raba dinya da kurciya. duniya na ta ruwan nan tana tashi dogon tashi to ya aka aka ce ita zai iya yankawa ala ala malik laisa asabahu mimma yuti asalinsa baya daga cikin masu tashi don ta za ta tsaro ruwa ne rayuwar shi wa da dajaji haka ka ba. laisa asabahu mimma yuti amma za bu mai mayo diri. Kala, fakultu li fama ba ma aka kala makka ta min al'amami al'insu, abin da ishigo makka na daga kuracin gida, tattabara kenan, walwa shida na daji, shigo a yi. A tara halali an yadda hahu fiha, kana ga ya halatta mai halalu wanda bai yi harama ba ya yanka a ciki qala na'am la ba'sa bi zalika wa kada yadhabu halalu halalu zai iya yanka fil harami saida zai iya yanka saidu idza dakala bihi min al-hilli in dai ya zo da nama daga hilli ya kamo shi zo da shi gari na iya yankawa وكذلك الحمام هكا وإن كان نادي في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة فرقا يا مكة يقول don hukunce-hukuncen su yana da bambanci daga sauran hukunce-hukunce. Wahum muhilluna fi diyarihim. Halalu ne su a gidajen Fala ba fa an yadda su tsaida, ba laifi ba ne ba su yanka nama na daji. وأما المهرم شيكم يهرم فإنما شأنه الأيام القلائل لما ننسى ينقانك وليس شأنهما واحدا قال وسئل مالك رحمه الله عن الجراد سوف عرفه يقع في الهرم دته دته كمان إذا تكيزوا قوئنا تفعل هرمي kala la ya fi halalu wala haka in dai ka tsakko daga ta faɗo cikin harami to halalu bai farautar ta balle haramu kala maliko wala ara an yi sadar jakarta ba na ganin a iya farautar ne eh, ke fara fi haramil madina hatta hurumin madina ba a farautar fara a ciki Conna ga ƙura nan ba. Na Eh, fara in su shigo ita ma kaman kowanne. Ta dan dai har ta kawo ta shiga cikin hurumi. Shi kenan ta zama haramtacciya. Ga ɗan mai harama da ɗan gari. Yace ba ma'aure zan kada Muhammad ne, dai fara ta taho. ita wannan ta shiga hurumi kamar sauran dabbobi ne man da kalahu kana halin kamar dan da in kaji da harami ka amina sai dai in mutum barna ya yi in barna ya yi harami bai koyi azalin